من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين فهمتم والسلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda yake shi ne yini na karshe cikin watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda shi ne yammaci ne biyu da watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya darasin ya gabata idan ba a manta ba mun fara ne daga farkon suratul hajji har ya zuwa karshen aya ta goma sha hudu haka ne yau mu za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar wani kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji ya Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله وأن الله يهدي من يريد wannan aya malamai sun yi saɓani a kan har biyu saɓani na farko dangane da ma'anarsa sabani na biyu dangane da jerin ta a cikin wannan tura. shin tana bin ayoyin da suka gabace ta ne ko cin gashin kanta take yi amma sabani ta fuskar ma'ana ma'ana ta farko suka ce fadin Allah ta'ala man kana yadhunnu an lan Allah dukkan wanda yake wanda ya kasance yana zatan Allah yansurahu Allah Allah ba zai taimake shi ba shi din nan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake zato a cikin zuciyarsa cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah ba ba zai agaza masa ba akan yan adawa akan yan hamayya masu kokarin buke haske da ya zo da shi na wahayi wanda duk yake da irin wannan zato to fa ya makaro in har wannan shine zatansa fal yanzu bi sababin ila sama to yi kokarin zura igiya zuwa ga sama bayan ya zura ta sama ya kulla ta ثم ليقطع ya ya yanke igiyar ya faɗo ya mutu da bakin ciki hal yanzur ya sa ido ya gani hali yudhiban na kai dubu ma ya gis shin kaidinsa da dabararsa da abin nan da yayi na kokarin kashe kansa don jin sa kai tun Allah ya tabbata annabi shin hakan zai kawar masa da damuwarsa da bakin cikinsa ai dukkan wanda yake cikin bakin ciki in ya ya mutu ko ya tafi kansa ya mutu duk abin da ma ya kayi mutu mutuwan nan ba ta iya kawo masa cikin cikin abin da kawai za ta yi ta ɗauke gudu da wani duniya ta kashe kuma wani sabon duniya daban amma bakin cikin da zai kisa ya san gudun ya fi wanda ya bari yawa ina fata amfani wato sai zan tuma annan wannan aya ne duk wanda yake da san Allah ba zai taimaki annabi ba to yana fata kan sa lokaci ne sai dai musu da muke ciki amma Allah ya yi kaure sai ya taimaki annabi ba annabi ma dukkan mummune dukkan manzanni kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad da haka lalle taimakon Allah da agajin sa nan ga annabawa da mummunai sana kuma shugaban annabawa sai kamace su shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma'anar farko kenan idan muka dauki ta ma'ana ta biyu sai zan so ma'anar ita ce man kana yadunnu allan yansurahu Allah dukkan wanda yake zaton Allah ba zai taba taimakon annabinsa ba to in har yana son burin sa ya cika ga yadda ya kamata yi bal yamdu bi sababin ila sama ya zara igiya ya hau sama ya toshe inda taimakon Allah ɗin ke zuwa sun mallaka sannan bayan ya toshe taimakon ba zai sake zuwa ba sai ya yanke igiya ya faɗo ya mutu shi ya mutu bal yamdu to sai duba ya gani halin yin na kai da huma ya ji shin kai da dabararsa za ta iya tafiyar masa da abin da ke damunsa na takaici da bakin ciki ina fata an fahimci ma'anoni guda biyu waɗansu malamai sun faɗi ma'ana farko waɗansu malamai sun faɗi ma'ana ta biyu kowace tana da malaman da suka tafi a kanta daga cikin abin da zamu dogara da shi dangane da ma'anan farko maganar Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin tafsirinsa daga at-tamimi yace qultu li ibn abbas ara'aita qawluhu ta'ala man kana yadhunnu an lan yansurahu allah fi dunya wal akhirah menene ma'anar wannan aya sai yace man kana yadunnu allan yansura Allahu Muhammadan dukkan wanda yake tsammanin allan yansura Allahu Muhammadan Allah ba zai fita annabi Muhammad ba falyarbut habalan fi saqafin to yarda igiya a rufin gidansa thumma liyastanib bihi hatta yamut idan ya so ya rataye kansa ya shaƙe kansa har ya mutu dan bakin amma dai lalle Allah sai ya tabbata annabinsa ina ba da an fahimta wannan magana Abdullahi da Abbas ke nan Allah ya kare da gare shi a take takaice da in mutum ya dauki ma'ana farko lalle akwai abin da ke gaskata ta in mutum ya dauki ma'ana ta biyu akwai abin da ke gaskata duka dai abin da Allah ke nuna wa Allah mai taimakon annabin sare ko mai taimakon mummunan da suka yi imani da shi ko da mutane ba sa so ko da mutane sun ki huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kullihi walau kare al-mushrikun ko da mushrikai sun ki Allah ya yi alƙawarin sai ya ɗaukaka wannan addini na musulunci akan sauran addini da haka da mun wani bakin cikin wani ba zai hana iyar da abin da Allah ya riga ya alƙawari ba na taimakon addinin na musulunci wannan ta fuskar ma'ana ke amma ta fuskar abin da ya shafi jerin ta shin ayar tana cin gashin kanta ne ko kuma tana bin ayoyin da suke bi mata waɗansu malaman tafsiri suka ce tana biye ne da ayoyin da ke bi mata ba cin rashin kanta take ba wato a abin da ya muka karanta a baya ubangiji ta'ala ya ambaci siffar mutane guda biyu ina nufin baya ta kurkusa farko da Allah ya ce min nasu bin yajadu billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sani ya yake wannan cikin mutane a mai irin wannan mun karanta wannan a baya a darasin da wuce na biyu wa min nasu man ya'budu Allah ala har. fa in asabahu khairun nisba annabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من منعه لبئس المولى ولبئس الأسير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لم ينصره الله wannan man kana ya zunna Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai da su suko ne na wanda aka ambata a baya ina fata mu yinda na kashi na biyu man ya abdullahi ala yadda yadu dole na ma la yadurruhu wa ma la yaqul yadu la man darruhu aqrabu min nabi duk wannan mummuna aikin sa ne sannan kuma ya zunnu an dan yakrahu Allah fi dunya wal akhirah duk wannan mummunan aiki ne na waɗannan kashi na biyu jumlar da take tsakiya ta inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai zanto jumla ce ikrariyya abinda ake nufi da jumla ikrariyya wato an kutsa ta ne a cikin tsakiyar zancen da ba naka ba don saboda mai yadda martani kan wanda yake yin shirka cewa ba shirka ya kamata yi ba in yana son kyakkyawan sakamakon imani da aiki na gari ya kamata yi an kawo ta a tsakiyar siffofin wanda yake shirka bayan an ambace wani bangare na siffofin nasu kafin a kai ƙarshen wato kada ta zama in sarrafiyar ina ba da gura wannan in mun dauka kenan wato siyaki ne wanda yake wato ciko ne na siyakin da ya wuce a baya waɗansu malaman suka ce a'a wannan aya sun sun kanta take ba ruwanta da abin da ya wuce a baya man kana yadunnu annan yansuru Allah fi dunya wal akhirah wanda bai yi dan Allah ba zai tabbata annabar sa ko a duniya ko a lahira ko da bai so wani sama suka sai ta sauka ne kan waɗansu nau'i na mutane lokacin da suka shiga musulunci so suke ga danganan an samu nasara da nasara ta yi filin zuwa sai suka kosa tsotsa wata su za sai suka yi rinda suka bar addini sai suka nuna da zato da Allah cewa Allah ba zai taimaki annabi ba wato yanzu nuna billahi na sauƙin wato suna cikin damuwa ganin suke da an fita yaki wato za a gama da su tunda ba su da yawa ko ba su da mai taimaka musu ko ya yanke alaƙa da su a duniya ba su da alaƙa sai tsakanin su da samaniya kawai sai tsakanin su da ubangiji subhanahu wa ta'ala to wani yasa su suka mun da to su ga ba su da kawaye a duniya ba su da masu tare musu fada ba su da masu ba su adali sai suka nuna da su suka bari musulunci wato waɗansu nau'i daga cikin nau'ikan munafikai to idan mun ɗauki wannan ayar a haka wannan yana cikin abin da yake karfafa zancen cewa lallai wannan sura madaniya domin kuwa a makka babu munafikai a makka mutane iri biyu ne ko dai imani ko kuma kafirci da aka zo madina ne sai aka samu wanda suka raba kafa su ba mummune gaba ɗaya ba su ba kafare ba ba ka ce musu kafare tun da sun masa kalmar shahada ba ka ce musu mummune domin lamma yadkhulul imani fi qulubihim sun zanto muzamzabin da baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula wannan in mun dauki wannan zance na biyu na ƙara ƙarfafa mana kasantuwar suratul hajj sura ce madaniya ya annaha tatahaddathu an al-munafiqin wan nifaq lam yakun bil madina inma kana tidadu amrihi fil madinah lam yakun fi makkah wa inma ta tidadu amrihi fil madinah wato munafiki bai kasance a makkah ba sai a madina ina fatan dai an fahimci ma'anar aya sai Allah ya ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يجد وكذلك انزلناه ايات بينات kamar haka ne ubangiji ta'ala yake muke saukar da ayoyi bayyanannu wa anna allaha yahdi man yurid kuma lalle Allah ta'ala yana tsire da wanda ya so shirye da shi ya Allah ka dawo da mu kai shirya Allah ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين nasara. يجوج والذين أشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا للي وقت لسكة إيماني والذين هادوا دكم وقت لسكة يسوع يهودني والصابئين دكم سابئاوا وتوقت لسكة كان الدين بوتر سولاري هو الدين بوتر لانا دوتا haka waɗansu malamai suka fassara sabi'awa ko dai suna bautar talali ko rana da wata waɗansu kuma suka ce a'a as-sabi'a mutane ne da suke bautar mala'ika da haka dai ba dai musulmi ne ba Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka ce su yahudawa ne da kuma waɗanda suke kan addinin sabi'awa ko su ce masu bautar rana da wata ko taurari ko mala'iku wannan tsara da kuma nasara wato kirista kenan wal majusa da kuma majusawa su ne masu bautar wuta a cikin addinin majusanci suka bauta wuta waɗansu malamai suka ce al majus wato suna da addini ne da yake tabbatar da azoli guda biyu akwai allan alkhairi da kuma allan sharri allan alkhairi wato shine haske allan sharri kuma wato ainihin shine duhu wato suna tabbatar da alloli guda biyu to a cikin aqida tasu wanda ya fi karfi cikin alloli guda biyu shine na alkhairi shi ya fi karfi sama da na sharri dan shi yana da haske wanda kuma duhu kawai da shi a takaice da sunan majusawa ko ka ce masu bautar wuta ko masu addinin tabbatar da alloli guda biyu ɗaya na ɗauke da alkhairi ɗaya na ɗauke da shari'a. kaga wannan sun yama Allah ki sharri wallazina asrafu da kuma waɗanda suka yi shirka wato suka sanya wa Allah tarayya suka sanya wa Allah kifiya cikin yi masa bauta to dukan waɗannan da aka ambata kasusuwan nan guda nawa kenan ga Allah allazina amuru ga Allah allazina hadu ga as ga an ga an da kuma Allah allazina asrafu kashi shirki dukkan waɗannan kaso guda su shida inna ya yafsilu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah zai rarrabe hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama dan a tabbatar da waye wanda yake kan daidai shin wanda ya imani ko kuma wanda yake shi da yahuda ne ko wanda yake shi kirista ne ko ba majusi ko ba sabi'i ko ko mai addinin shirka Allah zai rarrabe hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai bayar da shaida ne akan kowanne. wato sai zan ma'anar wannan aya kawo waɗannan tawaga guda shida da kuma cewa Allah zai hukunci a tsakankanin su ranar tashin kiyama ba wai dan Allah bai san waye suke kan daidai ba a cikin su Allah ya san mun ne akan daidai tun ya tabbatar da falalar imani da falalar aiki na gari wato a cikin abubuwa kuma ya yi umarni da imani kuma ya nuna gaba ɗaya ma albirru yana tabbatuwa cikin imani laifin jirra an tuwa mu wujuha kun da al-mashriq wani maghrib walakin al-jirra man amana billahi wal yawm akhir kuma yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من Allah أشياء الله يكمل منين أما لا يكمل منين كان kan كان daidai amma an faɗa haka dan ma'abuta sauran addinan a sassauta harshe wajen yi musu bayani su sake tunani su gara su gani su kalli ayoyin alqur'ani ko hakan ya ga su zuwa ga siriya in ko sun to su saurari sakamako da hukunci da Allah zai ranta sun kiyama shine ma dan inna Allah yaslu bainahum yawm al-qiyamah inna Allah ala kulli shay'in wannan aya tana da ta guda biyu da suka gabata daya cikin suratul baqara daya da kuma cikin suratul ma'ida ta سورة البقرة bakara Allah إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتكون إذا قلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون menene da muke tsakanin ayoyin nan guda biyu da wani ayoyin da suka wuce guda biyu sun yi maganar sama da mutane guda hudu ne an gane ku allazin amanu wallazin da kuma da da kuma da asabiyun amma wannan aya ta cikin suratul hajj sai ta karasa da nabiyar da shida wato da al-majus da kuma wannan dinin ashraku a bakara da ali da suratul ma'ida ba ambace su sannan a cikin suratul baqara an fara ambatan annasara sannan aka ambaci as-sabiina amma idan sai aka fara ambatan as-sabiqun sannan aka ambaci annasara من الهجر التقديم والتأخير waɗansu malamai suka ce an ambaci nasara a farko a cikin suratul baqara bi annahum ahlul kitab bi annahum ahlul kitab samawi suna da littafi saukakke daga sama duk bata bata ne amma dai wannan wani asali na littafi dake yake hannun su saukakke daga sama littafin wannan kuma suka samu kansu cikin bata amma har yanzu akwai wasu ɓangarori na littafin da ke hannunsu gaskiya ne wahayin Allah to da ko suna da littafi sosai ashe ya kamata a fara ambaton su sama da wanda ba su da littafi haka hannun da ke fankan fayo ko ne asabiun da haka sai aka ambaci na fara sannan aka ambaci A ne saboda sun tsara a asali sun tsara amma a yanzu sun a wa kamar amma an fara ambatan as-sabiquna a cikin suratul ma'ida da nan cikin suratul hajji sannan aka ambaci nasara daga baya li'annahum aqdam minhum tarihan domin sai aka samu as-sabiquna a tarihin kafin an-nasara yahudu su sun rage a tarihi su suka riga sannan aka sannan aka da a ce kowane jeri da aka yi ya dace kowace kalma ta dace da inda aka saka a cikin alqur'ani ne ina fata an fahimta wato taqdimu ta'khir la ya'ti bi zaka ba haka ake zabar kalma a watsa da ba tare da sigoyi ba lalle idan mutum yayin tadabburi da Allah ya umarni da shi idan mutum yayi tibari da Allah fa tabiru ya ulul absar to lalle zai tsango wani abu na fa'ida karkashin jerin kalmomi na alqur'ani ko wata kalma ta dace da yadda aka fata sai da anan za a cire wannan a sa wannan sai da ba ta dace da juna ba ko da ma'anar da take shirye kuwa wata kalmar ba za ta iya wakiltarta wajen isar da wannan ma'ana ba to ya rage magana ta biyu a can gudun sai aka ambace su ba tare da an ambaci almajus da kuma wallabi na ashirku ba anan suratul hajji kun ja aka ambaci almajus da wallabi na ashirku saboda a cikin suratul bakara da cikin suratul ma'ida makasudin kawo waɗannan al'ummomi guda hudu don yin bayanin imani ne imani da Allah da imani da ranar ƙarfi a cikin kowace an ambaci imani da Allah an ambaci imani da ranar ƙarfi innan ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim haka a cikin sura da din lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun da an ambaci al-iman billahi wal yawmil akhir amma maqsudin kawo su a nan cikin suratul hajj dan a bada bayanin Allah zai hukunci ya rarrabe ya nuna suwaye akan gaskiya suwaye kan fata a ranar tashin kiyama wato abinda wannan ke nufi a cikin waɗancan jama'u gaba ɗayansu, wato in ya kasance suna da awa ta cewa akan gaskiya suke to abin zai tabbatar da kasancewa su akan gaskiya a sami cikin su wanda yake yi imani da Allah ya kuma yi imani da ranar gaske to wani zai cewa ai yahudu sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar gaske haka kirista ma sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar gaske sai a ce eh amma imanin su da Allah karkatacce ne domin kowane ɗaya daga cikin su ya sanya ma Allah kishiya yahudu su ce uzairu dan Allah ne kirista kuma sun ce annabi Musa dan Allah ne kaga imanin su da Allah ba su ba ne yahudu sun ce in ma an je ranar tashin kiyama ba za su shiga ba in kuma ma sun shiga to ɗan kwanaki da dan da zai wa qalu lan tamasuna an-nar illa ubangijin da ya halitta su kuma yace a bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya ce hun biya khalidun su kuma sun ce nan ta musallan da illa a yawan ma'adu a cikin imanin da ran kafin kiyama da da ba kake bane da haka an biyo ne domin a tabbatar da cikin ku ba wani yake kan gaskiya sai wanda imaninsa da Allah ya kubuta sannan imaninsa da ranar kafin kiyama ya zama gyararre ba wanda yake lalatacce ba a takaice da wannan bayanai ne da malamai ke yi don gobarin haɗa kan ayoyi ina abu ɗaya da ya kamata wani ya tambaya shi ne an ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina a cikin suratul baqara wanda wannan shi ne dace da irabi domin inna harfu tawkilin wa nasbin alladina ismu inna ne alladina hadu ma'tufun alayhi annasara ma'tufun alayhi har zuwa as-sabiina kuma ma'tufun alal mansubi wal ma'tuf alal mansubi mansubun to amma a cikin suratul ma'ida innal ladina amanu wal ladina hadu والصادقون أبدا والصادقين كما سيكون بالإرادة na يزنتوا معطوف لي أكثر إن الذين آمنوا da sai a ce as-sabiqin domin yanzu mansur tun da dabbu muzakkar salih wanda yake yau bil wa yusabu bil jarr bil ya'i wato kaga sai yanzu as-sabiqin ne sun bil ya'i kenan to amma sai aka ce was-sabiquna to sai malamin suka ce ma'tufun ala al-mahalli la alal ma'ana as-sabiquna ba ayi asafin ba akan allazina cikin innal ladina a'a ma'qufun alal mahalli ala mahalli inna wasmuha wa mahalluha al-ibtida'i wa huwa ma'qufun ala mahalli al-ibtida'i wa al-mubtada' marfu'un da haka as-sabiquna marfu'un ne na baban da wani إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الفصل في الحكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين إن الله على كل شيء شهيد للي ألا من شيء لأكم قوة العلم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم الله يقول يفعل ما يشاء وبنجد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض shin baka gani ba cewa ubangiji ta'ala shi wanda duk waɗanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suke yin sujada gare shi wa shamsu aka rana da wata wal nur da taurari wal da wa da bishiyoyi wa da dukkan ma'ana dukkan halittu ma'ana ubangiji ga ala shi ne wanda bunƙasar ta ta kai dukkan halittun nan da aka zana cikin aya da rufe cikin sujada ba sa yin sujada ga wannan sa to anan madan kuma da suke cewa ita sujada ta al-uqala ma'qula dan adam idan sujada ga Allah wannan sananne ne domin kai gobe ka saki ne sujada amma me ake nufi da sujadar duwatsu da taurari da rana da wata waɗansu malamai suka fi suna ne kiya kaunuha tankadu li awamirillahi ta'ala waɗannan al-makhluqat gaba ɗayan su suna jayuwa zuwa ga abinda Allah ya umarce su ubangiji ya umarce rana ta fito kuma ta fita ta faɗi a yamma ta sake fitowa ta tafi duk umarnin Allah take bi wannan ne shine sujudta ya umarce ta bayar da haske da dare wannan mutuwar da wata yake yi ya rinka tafiya a masaukansa tun daga farkon wata har ƙarshe wannan shine sujudta haka fitowar taurari cikin su akwai tawabi tabbatattu a wuri ɗaya akwai taurara waɗanda suke tafiya akwai wanda tafiye su dama da hagu ko gaba da baya ne akwai wanda tafiye su su yi sama su yi kasa ne dukkanin su wannan abin da suke shine su duza lillahi ta'ala wato aljimada su da suke nan wannan motsin an inkiya dayuwa zuwa ga umarnin Allah waɗansu malaman suka ce a'a ubangiji ya ba da labarin suna sujada sai ne kasra yin sujada a sunan isra'i ya ce suna tasbihi yin da suna tasbihi kuma ya ce ba ma fahimta wannan gurin ma sai ne da suna sujada amma ba ma fahimta sujada ubangiji ya ce wa in yajini illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihi kowane irin abu yana tasbihi ga Allah sai dai ba ku iya fahimtar tasbihin sa lokacin da yake Allah ba ku dawo da gane ba amma yayi to nan ne ma sai ne da suna sujada amma walakin la tafqahuna sujuda ba ku iya fahimtar sujada ina ganin idan muka dauki ayar muka dora akan wasu zai fa alaƙa da waɗannan ababai suna sujada kamar yadda Allah ya bada labari amma bai hora ce mana bai hore mana yadda zamu gane sujada su amma ne ban fassara sujada su da cewa shine kaiwa da komo da jayo in za mu umarnin Allah to wanda zai zanto yana bukatar dalili wanda ya nuna hakan shine fassarar aya wanda da an gani da za a iya samun dalili kai tsaye daga wato ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ma hadisin da za a samu wanda ya zanto kishir wannan fassarar ne domin su masu wannan fasira suna ganin kaiwa da kuma komowa ita ce sujada amma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wanda manzon Allah ke tambayar wani sahabi in ka ga rana lokacin ta gudu take tafiya ina take tafiya yake ban sani ba manzon Allah ke gudu take tana tafiya har sai ta je ta faɗi karkashin dan ashi ta yi sujada ga ubangiji sannan sai a ce ita kuma ta tashi sannan ta sake hudowa wata rana za a zo da za a ce mata ubi min haiku a take ta koma ta inda kika zo ma'ana ta fada yamma kuma ta homo ta yamma ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama ke to kaga wannan hadisi ne cikin sai su. ya nuna tafiyar da balka ne kuma da su gaba daban tafiyar ta gudu ne wajen su tajiri limustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim su zai da kuma wani abu ne wanda ba mu gani da mun da Allah da Allah ta lai to haka sauran kala'i ma sai ne kuma yin sujud amma gore mu su sujud su abin da wani ke nuna wa idan dan adam ya kafirce mu ubangiji ya ke bauta Allah bai rigi Allah da komai ba lokacin da baka yi ba ka dan ma da wuri ne su idan kuma kai ba kuma ka tsara da Allah komai ba rashin yin ya rage masa domin ka duba yawan halittu ka duba yawan duwatsun duniya ka duba yawan bishiyoyi na duniya su suna da Allah ka duba taurari da sararin samaniya ya su ka duba rana tun da aka halittu rana ka duba wata dukkan su suna sujada da Allah a koyon su to abinda wannan ke nuna wa lalle dan adam lokacin da ya kasance yayi ibada ga ubangiji subhanahu wataala to ba wai ya da Allah bane da wani abu kansa yayi wadata ha kuma idan ya kafa shi bai Allah da kuma ba sai yake ta Allah ya ce kasiru minan nas ha kuma da yawa daga cikin mutane suna suna sujada da Allah wa kasirun haqa alaihi azaba da yawa daga cikin mutane azaba ta tabbata a kansa ya yi nuna azaba ta tabbata kan su ma'ana su ba sa yin sujada ga Allah ke lafazin wa kafiru min nan shin aka shi ne kan abin da ya wuce baya idan aka shi ne kan abin da ya wuce baya sai ya zanto kamar tafsiri ne na man da Allah ke alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard domin lafazin man ya dullu ala uqala yana nuna bisa ga masu hankali da haka kafiru min annas sai zan to ƙara fasara sai an gane ko man fi samawati wa man fi ardi ko ko mu dauka cewa a'a man fi wa man fi ardi ya zan to yana mana mala'iku dan gune fi samawati fil ardi yana mana domin an gane ko wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal shajara wad dawab wannan kuma ne wadannan halittun annabi wa kafiru min annas kuma an zo cikin adam tun da zai aka fara bayanin ana ba da labarin waɗansu halittu ne banda dan adam sai da aka zo nan wa kafirun minan nan. aka da yawa daga cikin mutane akwai masu hijira da Allah wa kafirun hadale na ba aka da yawa daga cikin su kuma akwai wanda ba ta sabata ta sabana ba yawa Allah su rage an gane ku ubangiji ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim dukan wanda Allah ya kaskantar ya wulatantar amma da mu min mukrim ba ya da wanda zai girma shi ba ya da wanda zai darajar kai a ce idan kana neman darajar ka ne ma a wurin Allah man ka da wani izza wallahi ya tsaka wanda duk yake neman izza sai ma a wurin Allah domin duk yadda ka so ka sayo kanka daraja da kima idan Allah ya kaskantar da kai ta gayyara ka da yadda kike wanda kuma duk Allah ya dauka babu wanda ya sai wulakanta wannan abin ne da yake tuwa a cikin kwanaki muna ji muna kai da yawa daga cikin yan siyasa da aka yi zaɓe kwanan nan akwai wanda suke ganin kuɗin su kawai da suka mallaka ya kai sa su nan akwai wanda ya rinka faɗa wa mutane gani da kuɗi gani da yan sanda ga yan security ga yan yan siyasa ga wane ne kuma a cikin sanin su zaɓe Allah shi ko wani ba ya da kowa daga naira miliyan ɗaya sa a banki kuma sai Allah wannan magana ba wannan magana kusan kafin su mutum ya ce wai ba ya da komai daga naira miliyan ɗaya sai Allah cikin nan zai kayar da mu yana mana sai da Allah za su kayar da fiti mai yan sanda mai yan security mai kaza mai kaza wa man yuhin Allah kama da Allah ya wulakantar ya tuzantar ya kaskantar ba ya da mai kaza suka rufe mutum ya zanto ba da farin jini kamar mujiya duk inda yake nan a jefe shi a hantare shi nan a yi kama zan ba da karrama shi Allah ka kiyaye da Allah wanda a lokacin da ya kaskanta da wanda kuma a lokacin الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا من خصمين waɗannan waɗansu ma'abuta husuma ne guda biyu ihtasamu fi rabbihim waɗanda suka yi jayayya ko suka yi musu da juna cikin lamarin ubangiji su. daya ya ce a ɗayan ta Allah a kaɗai zafi. ɗayan kuma ya ce a'a lalle sai an sa masa kishiya sai an rike waɗansu masu gabatar da mutum zuwa ga Allah ba sai mutum ya je kai tsaye ga ubangiji ba sai an yi wasila sai an yi wasu sai ne ihtasamu fi rabbihim sun yi jayayya lafazin al-khasmu asalinsa a larabce wato husuma amma akan kawo shi ana nufin abokin husuma wato mazdari amma ana nufin sifa din kada. to sai yanzu a wannan lokaci da mufrad ɗinsa da musanna da jam'i duk ba a nufin idan an kawo alkasu yana nufin ɗaya ya iya nufin biyu ya iya nufin uku zuwa abin da ya sama Allah ce wa hal ataka naba'ul khasmi in tasawwaru al-mihrab in dakhalu ala da'ud fa fazi'a minhu yace naba'ul khasmi labarin abokanan husuma kaga labarin alkasam in ka fassara shi a daya sai zanto labarin mai husuma amma anan abin da ake nufi labarin abokanan husuma me ya nuna haka da Allah ke in zuta sauwaru al-mihrab kaga ruwan ba wai jama'a ba ba yayin da suka tsallaka katanga suka shiga cikin masallaci suka sami annabi da in dakalu ala dauda yayin da suka shiga kaga dakalu yawon jama'a wannan sunan al-khasr kenan a kai jam'i هذا من خصمان وأنا أبو كنان مسلمان يقول اختصموا في ربك سوني جاية دنجل لما رب بنجي to a cikin su wani ne wanda yake kan gaskiya wani ne yake wanda yake kan mata wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abu Bakar Bukhari Allah ya kare da gare Abu Bakar Bukhari ya kasance yana rantsuwa da Allah kan cewa nazalat fi hamza wa sahibaihi wa utba wa sahibaihi yawma baradu fi yawmi badrin wato ayar ta sauka ne dangane da Hamza ibn Abdul Muttalib a wuri daya tare da sahabbai guda biyu da suka fito ga Hamza ga Ali ibn Abi Talib da kuma Ubaida a can ɗaya bangaren kuma ga Utba ibn Rabi'a ga Kaiba ibn Rabi'a ga kuma wato Al-Walid ibn Utba kaga wannan kasum ne daga bangaren mu wannan kuma kasum ne daga bangaren mai kafirai a ranar Badar kai saboda yakin Badar a karan farko an fara da mubaraza ne abin da yake cikin mubaraka dai ya fito daga nan dai ya fito daga nan abdullah dai ya fito daga nan dai ya fito daga nan abdullah a bangaren mammanai hamza ibn abdul muttalib sai ya fito tare da ali ibn eh, abi talib da kuma ubaida a bangaren kafirai kuma sai ba ibn rabi'a da utuba ibn rabi'a da al-walid ibn utuba su kuma sai suka fito to shine abubakar bukari ke rantsuwa cewa wannan aya ta sauka ne dangane da waɗannan mutanen wato hasmani kenan al-khasmul awwal wato hamza tare da sahabbai guda biyu al khasmu thani utba ibn rabi'a tare da wannan kafirai guda biyu ba khasmani istafamu fi rabbi wannan bangaren na masu tauhidi ne wannan bangaren kuma na masu shirka wannan bangaren suna wakiltar Allah da manzonsa wannan bangaren kuma suna wakiltar tsabu shi ne khasmani din kenan to amma wannan magana ta shi ba ta nuna cewa wannan mubaraza da aka yi a yakin badar ita ce sanadiyar saukar aya a'a abin da kawai yake nunawa khasmani ana magana akan abokan hukuma guda biyu na farko mummune a da da yanzu da kuma lokacin da zai zo nan gaba har tashin kiyama na biyu kafare a da da yanzu da kuma lokacin da zai zo nan gaba har tashin kiyama amma fadin ali bin abi talib da shi da wanda suke tare da shi da kuma wadancan kafare da wanda ke tare da su wannan ya faɗa ne ta dan fassara fadin ayat ko dan ambatar daya daga cikin ɗaiɗaikun waɗanda sa iya shiga ƙarƙashin ma'anar aya amma ba yana nufin ayar ta taƙaita ne a kansu ba da kansu kaɗai ake domin inda da su kaɗai ake da sai zanto abin da za a ambata na hukuncin kafirai ana nufin mutum kafirin guda uku kenan wanda sauran kafirai a duniya abin da za a ambata a baya na hukuncin mummunai ana nufin mutum mummunai guda uku kenan wanda sauran mummunai a duniya ina ba ta kun fahimta amma abin da yake nufi lalle wancan tawaga ta farko da wanda suka yi a lokacin annabi za su shiga fadin wannan ayar ba wai ayar ta ta kai ta akan su hadha nasmani tasamu bi rabbihim fallazina kafaru waɗanda suka kafirce mu ubangiji qutti'at lahum thiyabun min nar za a yanko musu wani tufafi na wuta ai musu tufafi da shine farabiluhum min qatiranin wa tadhshawu wujuhum an-nar farabil jam'in al-kirbal kuma shine al-qamis rigunan da za a yi musu riguna ne na wuta lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim zawaj mayafin da za a shimfiɗa su akan wuta ne mayafin da za su rufe da shi kuma shi ma na wuta ne Allah ya bari shi ya kuɗi Allahun siyabun za a yi ko musu tufafi yan yarin na wuta min ɗin nan wato ba wai ta baƙi duniya ba ba bayaniyar tufafi wanda yake daga wuta tufafi wanda yake samfur ɗinsa na wuta ne yusabbu min fawqi ru'usihim al-amin za a rinka malalo musu tafasassiyar ruwan zafi a kawunan su shi ne yusabbu an gane ko wato zubo abu da yawa kamar da Allah ya auka sayyidin bin as-sama'i bihi zulumatun wa ra'dun mubarak as-sayyid ma ma ruwa mai zuba da yawa mai malala daga sama da haka yusabbu za a malalo musu min fawqi ru'usihim daga saman kawunan su al-hamim tafasassiyar ruwa ka duba ka babi wanda yake da wuta ga kuma tafasasshen ruwa ana zuba musu daga sama yusharu bihi ma fi butunihi wal julud yusharu bihi da wannan ruwan kuma za a rika narkar da ma fi butunihi abin da ke cikin su na kayan ciki da hannu ya narki gaba ɗaya ya lalace ya zagonye wal julud haka fatin jikin su su zagonye su lalace kullum kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al-azab wato lokacin duk fatan jikin su suka lalace suka zuba ne sai a masanya musu da waɗansu sababbin fatu din dan su tantani azaba duk wannan ana faɗin wato kala kala na azabar wuta domin al-ishar sunan al-izaba akan ce ashara yusuru ishara bi ma'ana azaba darkar da ko a ce sahara musafiru tafsiran yusharu bima fi qulubihim wal qulub kamar yadda Allah ya ta wasu kuma'an hamiman fakaffa am'amahum wato sai a shayar da su tafasasshen ruwa wanda zai jaddada kayan cikin wa in yakjuku yaghafu bima in kalmuhli yashru wujuh bi'sa al-sharab wa sa'al mutafaqa a'adana Allah wa jalla bugu da kari wa lahum maqami min hadid mun fara da waɗansu bulala da ake dokar su da su na wuta makame jam'i na al-mitma mitma bi ta farko wato kamar sanda ce ta karfe ko kace bulala ta karfe wanda kake da sani sai ya kuma daga kan kanta ya dan kan haka da ita malaiku za su rinka dukan su shine markamu min al-hadid wadanda suna fassara shi da cewa wato an sun guduma guduma ba ita ce haka ba al-makami din ruwan abu ne da haka suke fassara shi bulala ta ta ta wato bai tana abin da kokon makamin lil hadith kullama aradu an yakhruju minha yayin da suka yi yunkurin su fito daga cikin wuta min sammin saboda damuwa da bakin ciki u'idu fiha sai a mayar da su sannan a ce da su ko duku azabal harir ko dandani wato ainihin azaba wanda take ta kuna azaba wanda take da tsallin kuna Allah ya tsare to wannan shine al-khasm al-awwal sai al-khasm al-thani إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يعلون يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى سرعة الحميد جمجد إن الله يدخل الذين آمنوا لأن الله زي سكت وطن لسكي إيماني وعمل الصالحات كما سكي أيوكا لدي جنات زي سكت سوء الجنتين إلى جناء الجنة تجري من تحت الأنهار ورمودا قدانا كركة بين الجنة يحلون فيها أنا يسعدون shine at-tahliya ado kenan yuhallawna fiha ana yi masa ado ne a cikin aljanna min asawira na mundaye asawir jam'i na aswira aswira ko jam'i na siwar mun ruwa guda daya aswira ya zama mundaye kenan idan an ce asawir ya zama jam'ul jam'i kenan lidilalati ala safar amma idan ake aswira sai aka ce asawir dan a nuna yawan su yuhallawna fiha za a yi masa ado min akawira na mundaye min zahabi wadanda suke na zinariya wa lu'lu'an sannan za a yi masa ado da lu'lu'i wa libasuhum fiha harir tufafin su a cikin aljanna shine tufafi na alharir wanda yake mai daraja mai laushi ga kyau ga shishashira ga ban kai tare da ƙarfi da wa hudu ila tayyib min al-qawl an sayyid su ne zuwa ga daddakar magana daddakar magana ita ce kalmar shahada yahudu kuma an shirya da cuta tun anan gidan duniya ila siratul hamid zuwa ga hanya wanda take a bar yau hanya wanda take a bar yau ita ce asratul mustaqim sun tafarkin musulunci tafiya bisa da tsarin tauhidi bisa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an samu kasmani da kenan anan gurin wato wannan shine fassarar kasmani da Allah ke hada ne kasmani tasarrufi rabbi biyu da suka yi musu yi da waɗansu sun yi mana da waɗansu sun kafa waɗansu sun tsaye da shi waɗansu sun yi masa kishiya sai aka ce wallafi na kafaru kaga kasan da farko ce ko ya da mun yaro min nari yusabbu min nari ko sai mun hali yusabbu min nari ko sai mun gudu wa lahum maqamin min hadid kullama aradu an yakhruju min hadhihi al-amr uyidu fiha wa qutu adaba sai kuma inna allaha yudkhilu alladhina amanu suka ce balaga ta alqur'ani an mun lokacin da aka ce khasmani sai aka zo fassara su ne khasmani sai aka ambaci kishin farko falla bin kafaru wa annahum thiyabu a ka'ida ta zance ne da gobe da da aka zo fadin ne din da kuma sai wallahi na amanu da mun jannatin tajri ta tahta al-anhar wa tadawla fiha ila asli akan wawa da domin fassara ne na abin da ya gabata ya gabata a baya hada ne khasmani ina ba da wani fahimta amma sai ba an amfani da salon maganar da aka saba ji ba a kawo wawu na aka hikimar da ke kawo rashin hikimar da ke cikin rashin kawo wa da suke kamar da malaman balaga suke faɗa wato dan a yanke alaka babu wata alaka tsakanin Allah ne da kafirun da Allah ne da da an ce wannan ne da amanu da ko ta alaka ta cewa jerin tare suke da suna an je wani ne suka rabu amma an yanke alaka gaba ɗaya babu alaka tsakanin kamar sabon zance za a fara ba a fara shi da wawon ba ko ba a fara ba da ambatan mummunan ba da aka fara da inna da kuma lafzul jalala inna allaha yudkhilul ladzina amanu sannan idan ka kalli bangarorin guda biyu suna da siffofi guda biyu waɗanda suke dorantar juna akasin juna siffofi guda biyu kishiyoyin juna su waɗanda suke kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar amma waɗanda suke mummunai fa يسمون فيها من أساور من ذهب وبغلوان ومن أجاب النار ومن يسمون فيها من أساور من ذهب ومن فيصب من فوق رؤوس كل المني وقال أنا مسلم أقول أبدا دجسان كاونا ومن ثلاثة ويراسهم فيها حريم ومن ثلاثة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها wannan ba za a ce mu yi dobe wanda aka ce yi dobe da Allah inna Allah yi dobe da ladina amanu an idkhaj wadanda ba mu yi dobe ha a wani kanta a kaskanci aka dangare ina ba wani fahimta sannan kuma waɗannan aka ce wa hudu ila sayyid min al-qawl wa hudu ila sirat al-ghamim waɗanda kan ko za su zuku azaba hari wato ko kan dani azaba wanda kake mulakanta wato kaga kishiyoyin juna suke hannun riga suke da wato wannan الناس سواء العاكف فيه والبعاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم أبايا تكبكوا أكا أمتا an ambaci sakamakon kafirai amma ba faɗi mai suka yi ba an ambaci sakamakon mummune ba faɗi mai suka yi ba kila mai tambaya zai tambaya dan me sun samu kansu a halin kwafi alhum sayyarun min nar yusabbu min bazar ruhi mun amin irin wannan kantanci da me ya jawo su fi ta da mai irin wannan da kafaru lalle wadanda suka kafirce mu ubangiji wa yasudduna an sabilillah kuma za ka samu suna kautar da mutane daga tafarkin Allah su sun kafirce kuma sun hana wani ma yi imani da Allah wani masjidin haram kuma suna kautar da mutane daga al-masjid al-haram sun hana annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai su shigo makka su yi tawafi su yi sa'i su yi umara sun aiki hajji sun kore su sun hana هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ به الله su ne waɗanda suka hana ku komun ku shiga ɗakin Allah su ne suka hana hadaya ta isa zuwa ga inda ake yanka bayan annabi ya tsaya ta zai aiki kuma suka hana shiga to kaga shine laifin al-kufru billah sannan kuma asabbu an sabilillah sannan kuma man'un nas min at-tawaf bi baitillahi al-haram wato sun kafirce ma Allah sun hana mutane su imani da Allah kuma sun hana aje ai awati abota ubangiji aqulu labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika to kaga banda suka yi wannan lalle sun dace da sakamakon da aka ambata a baya wa ta'allahu siyamu min nar duk sabon bauta musu da bin zuwa gaske innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi lalle waɗanda suka kafirta kuma suke kautar da mutane daga tafarkin Allah wal masjidil haram kuma suke hana mutane zuwa al masjidil haram masallaci ne alfarma waɗansu malamai sun fassara al masjidil haram shine ɗakin ka'aba din karan kansa waɗansu malamai sun fassara al masjidil haram da cewa shine hurumin makka da daya tun daga makka har ka je mina har ka je muzdalifa duk bangare na hurumi har ka je dabda arfa duk bangare na hurumi wato sun kafirce ma Allah sun hana mutane zuwa hurumi to faɗin cewa sun hana mutane zuwa hurumin maka ya fi faɗi wato kenan ya ɗauki sun hana dawafi sun hana sa'ayi sun hana kaza sun hana kaza wanda in ka fasara shi da ka'aba kadai sai sun so dawafi kadai suka hana amma in ka fasara shi da shine hurumin maka to ya tafi shiga wajen ma gaba ɗaya sun hana shine sun sun kawatar da mutane daga masallaci mai alfarma allazi da annahu linnasi wanda muka sanya shi domin mutane an sawa'an al'akifu fihi wal ba'd daidai wa daida ne al'akifu fihi mazaunin cikin wannan hurumi wal ba'd da kuma wanda ya zo ba ko zai koma wato mun daidaita mutane a wannan to wannan bai da sa malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da Allah ya daidaita mutane a ɗakin Ka'aba ba bambanci tsakanin dan gari da bako al'ashi dan gari albadi ko bako ke Allah ya dole ta su zama daya wajen kuma da yin tafi musawatun fil ibada ya dole ta su fuskar ibada yadda dan gari ne zai ibada haka ba kuma na da yanci ne zai yi ibada yadda dan gari ne zai yi dawafi haka ba kuma da yanci ba za a hana shi ba za ka an ka halalin sa dole ne zai dawafi yadda dan gari ne ka ayi itikafi ya yi sallah a iyakacin yadda ya so aka yi dan bako zo a ba wannan dama shine ne al'ashu bihi wa ba mun daina ta mutane wajen duk da ya samu sukuni ya zo bauta samu Allah a wajen ba wani bambanci tsakanin dan gari da wanda yake bako kar wani mazaunin makka ya goranta maka yace kai bako ne sakin Allah ka zo wajen ba gari ka zo ba ba kallon bene ka zo ko kallon titi ba ka zo ne wurin daki na farko a sararin duniya wanda dama an sa ta dan mutane kai ko kana cikin mutane Allah ko ce inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim kai ba hausa wurin muka sarkawa ka ba dan yawan kaga ta bane ba ta zama ne daga manyan titina da tan zama kan gaban motoci abin da ya kawo ka at-tawafu wa sa'i bayna safa wal marwa ma zamzama ta zo ne dan ka halarci sallah a wurin da idan kai suna daidai da dubu ɗari a wurin da ba ba to kaga ba za a yi gona dan Allah ka tawafu da ajin bihi wannan zantan farko kenan zance na biyu zancen malamin tafsirin da suka ce abinda ake nufi da wannan sawa'in al'aiki su wal ma'ana da ɗan gari da ɗan bako daidai wa daida suke a cikin garin makka ba mai gida na su da kai idan kana gida ba mallakar da kake yi ba idan ka mutu wani na iya shiga sannan idan kana da gida ka zauna ɗaki ɗaya ko biyu ga ranar ɗaki uku wanda ba kowa in ba ko zo dole ya sauka kuma a kyauta ba haya ba sawa'un al'aki fi wal ba'i da dan da ba ko duk sai akan wannan magana imamu malik ibn anas akan wannan magana mujahid yake akan ta umar bin khattab akan ta abdullahi da abbas yake suka ba mu kar gida a makka ba mu na lafiya wani hotel a makka sawa'un al'aki fi wal ba'i sai dai wani da ya riga ga ita ce magana in mun riga da mun riga ya zama lafiya da haka sai zanto a da a wancan lokaci ma gaba ɗaya wanda suke da gidaje a maka ba sa yin mulkin kofa ba kyaure kowane gida a buɗe lokacin umar ta kasa su yi zo ya zo mun gida ya kyaure sai kai me yasa ka yi kyaure idan ba ko zo sai kai na ba lokacin gwamnati ko kofa yake a'a ne kyauren ne ne idan sun ta kayan su sun fita ne sai a sace sai muke yi kyauren gwamnati su ji su ba ku to kaga mai da kuka ji wannan fatawa da ka tafi Saudiya da yake ya zai dake kawai ka zauna a wajen sai karanta wannan aya Allah ke sawa min aiki shi ne kawo asa na Abdullahi dan Abbas Umar ibn Khattab Imam Malik ibn Anas Mujahid wane ne wane ne ka kakkaru maka ba ma ita wannan mas'ala take wa shin maka ana mallakar gida ko ba a mallakar gida kai ne akan wata matsalar daban shin makka sun ta aka yi da yanki ko da abin da ke cikin ta zama ganima ko sulhu aka yi da mutanen cikin ta aka shiga ba tare da yanki ba malamai sun ta safari akan wannan idan muka ce maka sun ta aka yi da yanki to kaga abin da yake cikin maka ganima ko kuma sai kasance manzon Allah bai raba ta tun da ko bai raba ta ba wanda ya zo ya raba a baya ta zama haƙƙi na mamune da baya duk wanda ya zauna a gida idan wani da tashi ba ta wani na da ikon ya zo da a duk wanda ya zauna a gida ya mamaye ɗakuna hudu da ranar guda biyu ba da ikon ya hana wani ya je zauna a ɗakunan nan guda biyu dan saboda gaba ɗaya gidajen makka an ci ta ne da yaki aka kwace ka daga hannun kafare, kaga ta zama ganima kuma ganimar da ba a raba ba sai ya zanto ganimar makka an kyale ta ne ba tare da an raba ta ba domin dukkan mummune su amfana da ita sawa'un al ku fihi wal ba'd wadannan malaman suka maka ba sun ta akai da yaki ba sulhu akai an yi zubo da manzon Allah ya shigo aka tsaya aka yi sulhu ka kyale mu mu kyale ka yi addinin ka mai addinin mu aka sulhu da aka ko ma dai ne aka tsaya wajen sulhu sulhu da aka in ko sulhu aka yi tuntuna an kyale su da gidajen su duk wanda yake cikin gidan a wannan lokacin nashi ne in ya mutu dan sai gada in ya sai ya kai daga nan wurin wanda ya saya wanda ya saya har ya zo yau a ce wanda suke ciki yanzu ya halatta ta mallaki da wannan idan mun ce sulhu aka yi wajen mu da to wannan matsala ce kuma wanda take mai tsawo daga da wanda suka yi tadawudin ta akwai al-Imam Ibn Qayyim cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi sarri ba wanda ke neman kalin bayani sai koma ciki ko tafsirin Qurtubi a wannan gaba ko Ibn Kathir a daidai wannan gaba cikin wannan aya wato ainihin zai da tsarin bayanin da cikin ina ba ta fahimta amma dai jumhurin malamai idan ce jumhur wato ana nufin mafiya yawan malamai sun tafi bisa da cewa ita makka sulhu aka yi ba cinta aka yi da yaki ba tunda ko sulhu aka yi ashe gidajen da ke ciki mallakar masu gidajen ne lokacin da suke da rai mallakar ƴaƴansu ne bayan mutu wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi mafiya yawan malamai suka tafi cewa makka ba tinta wato ba tinta aka yi da yake ba sulhu aka yi in ko haka ne to kaga a ce akwai ikon mutum ya mallaki dan ko mai nani in kuma mutum ya dauki mutum farko to wannan kuma zai je ya dawo da shi da mutanen gari in ya da ayar duk da shi kenan ya ci mulki kenan in kuma shi ke da su ma suna da wani zantar nabi wa man yurdi fihi bi ilhadin bi dhulmin wa man yurdi fihi dukkan wanda yi nufin ilhadi fihi a cikin wannan hurumi na makka bi zulmin ta hanyar zalunci nuzikahu min azabin adim lalle wato ainihin za mu ɗanɗana masa azabawa da suke na rarri lafazin wa man yurni fihi wanda duk yayi nufin sai ba a kawo abin da yayi nufi din ba amma in kuma da mutum ce asalin kalmar wa man yurni fihi irhadan wanda ya nufa shi irhadi fihi cikin maka nuzukahu min azabin alim wato kenan ilhad shine mu wanda bige musu amma an kawo ba wanda take sila domin tsarin ma'ana da ƙarfafa ma'ana waɗansu malaman suka ce a maf'ulan bihi mansub din wato an shafe shi wa man yurdihi wato ayyu muradin ayyu fahishatin ayyu ma'asiyatin wanda ya nufi kowane irin sako kowace irin alfata a makka nufin kawai da mutum zai a zuci Allah ke ce zikru min azabin aliyu za mu tantana masa azaba na rabbi to su kuma lafazin ilhad a larabce ana nufin Al almai akan yi amfani da kalmar ne ga wanda ya kafir cewa Allah madaukakin sarki wato ya kaucewa ya karkatewa karkacewa tafarkin musulunci zuwa ga tafarki na kafirci amma wajen yi yalwata harshe na laraba suke amfani da ilhad akan abin da ke ma'asiya ne bai kai kafirci ba kamar nan ke wa man yuridihi bi ilhadin bi zulmin yuzquhu min azabil alim amma tunda Allah ke ce innal ladina yuzuna fi ayatina la yakhfuna alayna kaga al-ilhad fi ayati Allah kufrun biha والذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون الذين يلحدون في أسماء الله كانوا فيما كفر بأسماء الله تعالى وصفاته وما ننظر وله يجيه بالعاد بذنب وتصير ما أتيته نذكر من عذاب أليم للي زامت أنتنا مسا عذاب ولا تكلم الذي to ina ganin sai mu dakata a nan gurin saboda ayar da zamu shiga tana da alaka da ayoyin bayan na aikin hajji ya kamata darasin su ya zanto haɗe da juna abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko duk kuma harshe Allah ya shafe mu assalamu alaikum to amma kuma yi bai ba a garin Makka. shin sai an yi masa azaba kun saka babu abin da wannan aya take nufi mun yi bidiyo da al'adin durumin mu suka mun azaba alim dukkan wanda ya nufi aikata sako a cikin makka mulkin kawai na zuciya ko da mutum bai aikata ba Allah ya masa ko da azaba cewa za mu dandana masa azaba mai wannan yana cikin abin da ya shafi makka ita kadai idan a nan garin ne ko a wani gari mutum ya nufin sabo bai aikata ba to ba za a yi masa azaba ko da yake maganar dai tana da fadin gaske idan muna so mu dan fadi da zai zama fahimce ta sai mu ce shi nufi na zuci na cewa mutum ya yi nufin ya aikata barna mataki mataki ne mataki na farko mutum ya yi nufin aikata barna kafin ya je ya aikata ta sai ya manta sai zan kuma samu mai da yayi ba ka zo da baya da lada baya da zuwa na biyu mutum ya nufin aikata barna sai ya tuna azabar ubangiji sai ya fasa saboda jin tsoron Allah to wannan fasawar za ta sa abadi lada na uku mutumin da zai nufin aikata barna lalle ya yanke a zuciyarsa sai ya aikata amma ya je yi sai aka fi karfin sa bai samu yayi ba kamar barawa yayi nufin zuwa zata har ya shiga gida ko har ya kai ya kofa to mai gidan da kore shi ko masu gadi suka kore shi kila bayan an yi musayar wuta da shi ko ba an an yi da shi da ta da shi ke gudu kaga wannan suna bai samu damar aikata barna ba to amma yana da zunubi saboda mai niyyarsa sai ya aikata din ba wai ya fasa ba ne ba irin yadda wanda ya fasa saboda mantuwa irin wanda ya fasa saboda mai tsoron Allah da tunanin azaba shi wannan ko alama ba fasa yi ba ya je lalle na son da amma aka fi karfin su bai samu yayi ba to wannan saboda niyya ta kai wannan matakin mutum zai samu ne, na wannan niyyar amma ba na ita ba na wannan mummunan niyyar to wannan shine hukuncin mutum a duk inda yake kuma zai shiga cikin wannan ma'anar na wannan kashi na uku hadisi manzo Allah da ke cewa idan ka kalli musulmani bi sai fahima fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmi guda biyu suka daga takobi suka yaki juna da wanda aka kace da wanda yake sanda suna wuta sai bai suka ce hadal maqtul fa hadal qatil wa hadal maqtul mun yi da wannan yayi wuta yana cikin wuta to amma wancan ba wanda ke cikin shi ake dan mai shiga wuta sai manzo Allah ya ce lanna hukara harisan ala qatl sahibi ma'ana saboda ya riga ya makantar da sa cewa sai ya kashe dan uwansa kawai iko ne ya samu dan haka ga aka mata malko da azabar wuta ma'ana dai idan mutum niyyarsa ta kai wannan matukar sai ya aikata sai aka buƙarfin shi bai aikata ba wannan farkon sai kabin naji baya hana shi cikin zunubi to ne shin za a ba shi zunubi na wanda ya wannan laifin ko kuma zunubi na mummunan niyya za a ba shi zunubi na mummunan niyya to amma abin da ya shafi makka ita idan mutum ya nufin aikata barna iri kaza ko da bai aikata ba za a ba shi wannan zunubin ne na wannan mummunan aikin da ya nufin yi ina ba rabin fahimta domin in dai kawo mutum da laifi ne a sakamakon mummunan niyya ai ba maka kadai ya shafa amma ana nufin kare mutum da lalle zulumin nan laifin to shine wadanda suka fasa wannan ayar shi ne shi ake nufi wa man yutu bil hadi bi zulmi da suka mun da azabin ne kun kawai sai ta rubuta mutum wannan zulumin wannan laifin wato kamar ya aikata shi Allah ya tsare akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda yake ƙara fassara wannan aya wanda manzo zalla yake cewa abu da bin nabi ila Allah talata. cikin mutane waɗanda Allah ya fi guda uku ne na farko mulhidin bil haram mai aikata zunubi cikin hurumin makka wannan Allah ya kifi ya tsare shi yana cikin waɗanda Allah ya fi dan Allah mutanen da suke zuwa ko dan su yi sata ko dan su yi zinace ce. rashin mutunci ne daban-daban irin wanda mutanen suke a makka ina ga suna da bukatuwar a karantar da su irin wannan hadisi sama da ruwan da za su ci a yi dan abin da suke cikin fito na fito da Allah ne kamar suna so su ce ya Allah ka haramta abu to mu ba za mu yi ba sai mun je kusa da ka zamu dan karshen rikin tsoron Allah kenan ya kai makura ga dan adam ya kasance cewa sai ya je maka zai aikin fitani mata nawa suke zuwa nan sa da aure kuma su je wani aure wani su mutunci da matan mu suke yi sai ka je maka sai aure ranar su sa mu ya tabbatar maka su je madina kuma sai ka da wani aure kuma dama a nan Najeriya tana da wani aura in kuma daga muska daga Madina da kuma za su sa'i in yi sa'i kuma su zama can ma sai ta kare wani aura kaga abin ya rubuwa ita ce ta san mazanaciya ce ta cikin mazanaciya ƙarya take ba aure to wannan shi ne fasarin da mutanen nan sata yankan aljihu da kuma ejan da daban-daban a Kano akwai da aikin safara ta gurewa ya kai wa gurbi duk abin da kake tafiya ya yi masa passport ya yi masa ticket ya yi masa visa ya yi lissafin kudin da kai gurbi ya ajiye gice da inda za ka rika idan gurbi ya yi bara ta yini da daddare a ya kwasa kudin dan barin kuɗa abin da zai ci abinci da haka da haka ha gurbi zai ya ci abin da ya kake masa na passport da ticket da komai da komai kuma ya ci riba akwai wanda wannan shine aiki akwai wanda kuma aikin su kai barayi kuma in sun je masu rinka na barayin inda za su yi sata ko can sayar da balagulai ko waɗansu ababen masu kima da tsada duk ko mutane masu ranar kuma duk an san ba wanda bai sani da cikin waɗannan kuma duk wannan bala'in da nan akwai wanda ma suke da mata aizan gina da aure ne bi in sun rayu ya sabon aure kyawa su ko fara ko na wancan haka tsohuwa su rinka zuga ta yanzu kina nan kina zaman mota ya ga inda zaki je ki samu arziki su zuga su su su kai su Saudiya a sa yarinya ta kashe aure ta sayar da kayan ɗakin ta kai kake da shi da take ina jin kullum a biyu a akwai da suke jin jami'o'i suna ɗaukar yara akwai da suke manyan haya institution suna ɗaukar yara ƴan mata su kai su je su kai dan aika ruwan shi a cikin gurin dan rubin mutunci to wannan kaɗan ya ake jawo mana bala'i a wannan muke ciki ga abin da Allah ya ce wa man yuridu bi ilhadin bi dhulmin yusqal min azabin alim wallahi lokacin muna karatu a Saudiya da zama in mun zo in ina yawo cikin gari aka tambaye ni kai dai ina ne dalilin ce ko dan tare ko dan kamar ina ga dan Najeriya ne dai in kace dan Najeriya ne kai ka fi kowa rafin daraja a Makka ko mutane mu je suna wani barazana da salula da suraya a hannu idan an je Umara balarabe yana ganin banza ne ke takalmin da yake taka ya ji ka inda ka dan Najeriya da mutanen da suke zuwa da 'ya'yansu ko da matansu su je da 'ya'yansu 'yan mata ana ta sayan balabalai kai kana ce gun kuma balabalai yana ce yarka ko kuma ta kai ke ne baka fahimta ba dan baka jin larabci yana magana da dan uwan ki ga wata sabuwar zuwa ba abin da ya kula kanki irin wannan wallahi dan mutum ya san wannan sai da cewa zuwa Saudiya kawai amfanin sai bai mun da wafi da wuce da dare amma wannan kana tafiya a banza ake ganin ka wurare na fasadi daban-daban inda mutane masu ke kuma duk a kewayen nan a kewayen Kano din nan ka kuma ina ne a nan ne kai da irin zubi duk kuma da azu kuma amma kuma ba za ka komai a kansu ba mu da mutunci ko ne da kana da wannan tarbiyya sai in an jalla baka an dinka sai a dauka sai kai ka fita da ba amma in dai kawai dan Najeriya ka taho da wata mabudi eh, da yana tafiya kaza kaza a shirme kawai su balaga da yake ganin ka banza ma ta kuma duk matar da gani yan Najeriya kawai ka zo sai dai in bai su gani ke kai faruwa kuma wani yankin mutunci ma da ma wai matan masu da darajar shine wanda wanda suke so aure za su sai su rubuta larabawan kawai na wanda suna cikin talauci ba za su iya aure ba amma dai ta samu yar riyalai kullum in ta samu yar riyalai za ta auna da idan ta yi canji a wata nawa za su zama a naira su zai da kyan idan aka ce a ba da sadaki na yin dubu biyu sai auren balarabe gani ke biyar dubu biyu nan ba kawai rufe ba shi da yake zira fiye da dubu sittin dubu hamsin dubu ɗari ya ga zai zo ya sami yarinya mace a riyal dubu biyu ko dubu uku a a rayuwa mafi auren sa a guji zai bayar sai a auren na ƙarƙashin ƙasa don ba za a yi su ofi zai ne shi da gwamnati ba za ta yadda ba a ɓoye za a yi auren to su kuma matan yadda suke yi ita yadda zamani ta ce to a ɗaura a ya ba da su zaki dubu biyu in ta karɓi dubu biyu ta gudu da wasu ta sake auren wani kuma dubu biyu ta gudu wata rana dubu wata rana dubu uku wata ma in ta gudu ba zai amfani ba akwai kakkencin da suke yi kawai balarabe ya kwanta da amarya kwana daya kwana na biyu kawai sai amarya ta fita lokaci takardun sun kai tsari a kan wata gari ta kai fita lokaci in banda kakkencin dan Allah a duniya idan ina ka taba jin wannan sosai in nan gare kaga anan wurin shi ne da kai zai sallame ka to kuma shi ba zai yi bayani ba dan auren da ma koyayye dan idan yi bayani aka yi kuma kama shi za a yi masa tara da haka dole ya kyale kuma gobe ta tauro nan kwatin su kuma ta yi a sake ta kawai da haka da ta kasa mai dubu biyu dubu kaza kaza ta zo wajen kawai ta kinsa lokaci ta yi abin da za ta yi ko ta ko ma ta aika mijin ta yi dai irin mun da zan da marasa manufa ko yana nan wai mata ta yi kuma ta kuma ka aiki mai take ta yi kuma ka wawa saulan sai kuma ta da ya ji a kan irin dogo ne ganin da ake cewa kafin su zai wani shi ne ne ka yawo da ita bagani a bakin harabi ya amfani wannan wallahi ba na cikin musiba wallahi mutum na da ikon da zai kakkama waɗannan irin din ya daure su ya musu hukuma a ba su kafin tsiyama a ba su ayyukan na wahala wallahi ya kamata dan rashin mutunci ya yawa amma ka sace ba doka irin su ubasan da suna mulki sai da hali kawai Allah ya fitar mu da wannan daga wannan bala'i manzo Allah ya ce mutum na farko kenan wanda Allah ya fi kyama mawjudun bil arab na biyu wa mutadin bil islam sunnatul jahiliya da mutumin da yana cikin musulunci amma yana son ya rayu wata al'ada ta jahiliya yanzu kamar laraba gana din nan da daga takardar ta yau wai ita ce laraba ta karshen watan safar rana ce da bala'i ke sauka amma mun ga saukar bala'i shi da ke sallar raka'a hudu sallama daya ko wata raka a bayan fatiha ta karanta inna atuna fil kawthar goma sha bakwai suratul ikhlas biyar wala wajen ko wace dai dai ka kuma karanta wannan zalimin ala ala ala amin yau lakin an san dalla ya lamun dari uku da sittin bida ake to wannan shine zai magance bala'i sannan in ka samu dama kai sadaka da gurasa Allah duk ya rubuta da larabci da turanci a wani بجيء من الخبز fukara غيره إلى الفقراء والمساكين to wannan wani ne zai kare bala'i wai wanda yake yin wannan addu'a ya sunan ta tafi da yau jigari kuma daga baya ɗansa alhabib shi ma ya ci gaba da yi daga baya kuma aka ci gaba da ya ainuwa har yanzu a lokacin da shi ma sai ina ya yanzu kuma shi a ci gaba da yi saboda haka dai larabgana kenan to kaga wannan kayayyaki ne dan ita da in din itikadin cewa akwai larabawa da musiba take sauka a kida sai ta maguzawa ta larabawa lokacin da jahiliya yanzu dan sun sun raya ma'ana wannan shine ne mutabaka da fasara wannan hadisi mun take fil islami sunnatul jahiliya sannan na uku wa mutaribun dama mri'in bi ghairi haqqin li yurika kadam da wanda yake neman wani ruwa a dallako yi yurbar da dininsa kana neman wani sai ka kace haka kawai ba tare da yayin haƙƙin kasa kisa ba ka ga wani irin yadda waɗansu daga cikin 'yan siyasa suka rage yi a sa a je a kashe wani a je a kashe wani a je a kashe wani wannan suna cikin waɗanda Allah ya zutsa na a duniya masu haka da yawan waɗanda suka ɗauki kuɗin talakawa suka rika sayan abin a sabon gari har ina mai sun samu ɗaure kaya wani yankin za su yi suka ce a saboda za a yi zaɓe adduna aka rinka saya a sabon gari wajen dubu nawa aka saya adduna kawai idan aka rika sai bayan Allah kai alhamdulillah alhamdulillah an ya da mu da dai an mu da kudawan sai saura a kabir mu zai yi hadin su ma za su tafi wannan yake cewa wai akwai karin bayani dangane da wannan aya inna allazina amanu wal ladina hadu was sabiina tafassal lirabi dan ya ji wani malami yana cewa wai akwai kuskure a cikin alqur'ani na lirabi wannan ka dama ce masa malami jahili ne ba malami bane duk wanda ya faɗa maka haka to alamar sa ya nuna shi jahili ne jingina kuskure zuwa ga alqur'ani ai radda ne akwai jahilan masana akwai jahilai a nahawu wanda suka karanta wata ka'ida ta irabi to sai ga wata qira'a ta saba mata sai su kushe wannan qira'a to wannan dan ta saba wata ka'ida sananniya a wurin cikin larabci yanzu kamar fadin Allah ta'ala wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham akwai qira'al wal arhama wanda yake ita qira'atul jumhur mafi yawan malamai na qira'a akwai qira'an wal arhami wanda yake ita qira'a ta Hamza ibn Abi Zayyad wa hamzatu wal arham bil khafd jammala kamar da imamu Shafi'i ya faɗa cikin Shafi'i to waɗansu malaman suna kushe kira'ar al amma kuma da kira'ar al dan suka ce wata kullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama sai yanzu al-arham ma'tufun ala lafzul jalala to wannan kira'a ce salima a wurin su amma wata kullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami kira'a dan anan gurin al-ma'tuf al-arhami sai yanzu ma'tufun ne ala damir bihi wato wannan damirin an yi akafin suna na zahiri akan damiri wanda su a ka'ida su la yuqafu al-ism adh-dhahir ala al-ism mudmar illa bi i'adati harf al-jar da ka'ida ba za a ce wata kullahan ba sai dai wata kullahan a ne ta bawo kamar yadda aka ce bihi a cikin lamiri a ce kuma bil arhami a cikin al-ismu zahir to alqur'ani sai ba amini ta ba da haka sai suka tuhunci wannan qira'a cewa kuskure wanda kuma qira'a ce mutawatira ta mutacciya to kaga nan kaida ce ta larabci kuma kaida ta larabci ne a wani mazhabi ne nau shine mazhabi mutanen basra mutanen kuma ba ba su da wannan su sun yadda da kiraar wal arhami da kuma al arhamu duk wacce ta mutacciya ce kuma a larabci suna da dinkin da zai gaskata musu su mutanen basra ko mazhabin mutanen basra a nahawu sun zai zaɓi da yawa ba ta iya tabbatar da ka'ida sai sun kaga mata shawahid da yawa cikin nahawu su ko mutanen kuba ba ruwan su ko zai kike suka samu ya zai tabbatar da ka'ida suka ce idza kanat al hayda wa shaqqat al asa fa hasbuka wadhahaka sayyidul muhammadi kaga fa hasbuka wadhahaka kaga hasbuka da kuma abdahaka abdahak ismi ne zahir ya zanto ma'tufun ala alqaf wanda yake da zamiri ba tare da an maimaita wani abu cikin ne ya riga ya tabbata kenan dan menene shi ne yake ya zo an maimaita harfin jazm a takaice ne yana so ce da kai ya kai dan uwa duk wanda kaji ya danganta wata kira'a ya kai kuskure ne to idan mutum bai yi hankali ba zai iya ridda idan yake kuskure ne yana nufin Allah da ya yi kuskuren rubda kenan amma idan ya ce kuskure ne yana sukar malamin kira'ar da aka danganta kira'ar zuwa gare shi kaga jahil kirarake ila inda an ce masa ya Allah ya faɗa shi bai da Allah ya faɗa bane kawai yana ganin Hamza ne yayi kuskure da yake wal rahani Imam Hamza da yayi kuskure ko kuma kira kira'ar Ibn Amir wa kazalika zuyyina li kathirin min al-mushrikeen qatlu awladahum shirakaihim li yuduhum wa liyusu alaihim dinan suka ce dan za a kawo aulada a tsakiyar kaslu da kuma su da kaya wanda yake mudafu da wal da ilayhi don ne aka raba tsakanin su da mafulan bihi masu su da kai da wannan kuma akwai a cikin larabci to saboda haka rashin yanzu ya zama shirme kenan abin mamaki a cikin wanda ya soke wannan kira'ar ta ibnu amir wa kazalika zuyina li kathirin min al-muslimina qatlu awladahum shuraka'ihim liyurduhum wa lillisu alaihim dinahum akwai imamu shaukani a cikin fatul qadir littafin sa na tafsir yace wannan kira'ar ba mu santa ba sai wannan kira'ar lam yaqra biha ahadun min al-mutajirrin bihi ba wani wanda ya karanta ta cikin wanda aka sani kai kun tana cikin kira'atu sab'a to dan haka idan ka dauki innal ladina amanu wal ladina hadu والصابئين والنصارى والمجوس أنا باب الكتير إن الكتير كتاب إلا ما كرنت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى cikin suratul ma'ida wato ne ake da dan ne aka ce ma da mun da kuma a cikin karatun na mana wanda shi na ko ɗaya daga cikin cewa alal wanda suka ce ba atafun alal bane ba amanu wal ladina hadu to wa a cikin shi da ba mu ko kada Allah ya masa bayanin da yasa ba ahlus sunna suke ta kare wanda sama koyi da annabi ne ko kuma dai ne da shi bai gane wannan lamarin ya ce domin mun sun tattauna da wasu suke cewa a lokacin annabi ma ba wannan ballan sana ta a sai gudu a dan sai mu tsawon man kishi ba sai kai kabe kabe shi ba wai wanda ake magana ba ana magana tun fasi kuma ga namiji ko wani shin tufafi ne sun zai sa garin da ake sa wando to wando ke garin da zane ake daurawa to zane ke duk tufafi na da namiji haramun ne ya sauka kasa da idan sawa duk tufafi da da namiji zai sa ba mace ba ita mace ana son daga idan sawo ma ta auna zira'i daya an yi da ku idan tana ganin ya yi yawa ta auna tsani daya ko tsani biyu daga idan sawu mukaddara ga idan sawu nan sai ta auna mai tsani daya ko tsani har zuwa zira'i daidai ya halatta har aka tambaye manzo Allah idan tana tafiya da kibo ya ya ta fada kan da ta safa ita ya tsahuru hana da. bayan ta bi ta da jisa in ta yi da kuma ta shafi kasa wannan kasar ta tsarkake wannan najasa ba sai ta wanke ba za ta yi sallah wannan shi ne da shine fassarar yudrina na min jalabi jalabibihim domin jilbab ita ce dogon riga wata sauka har kasa da idan sawo ita ce jilbab a larabci an ce mata yudrina na min jalabi jalabibihim su kusantar da jilbab ɗinsu da kasa ma'ana ya sauka kasa da idan kawo kenan shine al-idna'u din zalika adna an yurafna fala yuzin da haka za a gane su wannan dangane da abin da ya kasa kenan da yake saman su kuma sai aka ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin su sanya babban gane wanda zai rufe kansu kuma ya rufe kirjin su aljihu din nan dai dai ba wai aljihu ba wai riga shi ne dai to lokacin da mace sa mayafin da ya rufe kanta kuma ta rufe wuyan yi ta ma'ana ta rufe kirjin ta kenan sai da ba za a rinka ganin tudun mamanta saboda tufafin ya riga ya rufe wannan sama da in ba ta saba za a gane ko kuma in ya zanto mai karfi ne irin gelan nan da ake cewa kayan dantali da irin wannan ne kaga duk wanda ta sa kayan dantali ita ma ta san ba ta da mutunci har duk wanda ya kyale ƴarsa ko matarsa tana yawon da kayani dantali to za su yi sharing don azaba a gaban Allah ran kafin kiyama dan Allah ya ce da shi ko an fusa kuma adai kuma rashi kuma yake da ko da su wai sun wai ba ma ta san bata mata hijabi ka Allah ana Allah ya yi mata da yi ana ko yi ba Allah da mata su take nan makaranta to matsalar da muke samu a nan makaranta a bangaren mata don ranar da mata za su zo makaranta za su sanya tufafi na uniform da za su zo makaranta da amma ina jin sama da rabi in ka hada su akan titi sai ka samu cewa su wada ta suke yawo yadda sauran suke yawo da ta sun ma da tayani da suke yawo yadda sauran suke yi kawai kuma da suna zuwa islamiyya Allah su sa islamiyya ta sa hijabi in ta fito da islamiyya kuma aikin hijabi ya tsari to matsalar da muka samu da muka tattauna da fatan sai muka samu mazan su ne wani suke matsa musu don me za su sa hijabi har akwai wata daga cikin ɗalibai ta gamu da wani malami daga cikin malaman nan makarantar kuma yana cikin malaman da suke fara kan gidan matan ba ta zanta ke ji to da ta ya ganta kuma ta san ya ganta ba hijabi to ta san za ta zo makaranta kuma lallai zai jika mata aiki zai dizga ta gaban yan wanda mata sai gaban ta ya faɗi mutum ce ni da hankali ke tsaki. ce wallahi malam wani ya ganta ba da hijabi sai ina yau ke da ita gurin sai ya dinga abuja da mota a kasar makallah akwai makallah ne ne nake so ka fita haka <laughs> wannan fado anan gidan ake wannan wai ba ahli sunna ma tunda ma ya da matan su wannan kaga dai koya dai dan ahli sunna ahli sunna ne abubuwan ne sai da wa'azi sai da wayar da kai da akwai jahilci da yawa wato dai abin da nake so in ce a nan wurin kaga tufafin ya mace sai abin da yake so ya sauka kasa shi kuma tufafin da namiji ya sama tufafin da namiji abinda ake so ya to rabin kauri kamar yadda manzo Allah yake yace amma babu laifi ga abinda da yake kasa da idan kasa da rabin kauri matukar bai kai idan sawo ba abinda duk shi ka kasa da idan sawo ko huwa kin dani aka hadisi ya tabbatar cikin bukhari da haka kamata mu kiyaye akwai wanda suke tawili suke ai sai in mutum yayi da girman kai to a nan gurin kuskuren shine hadisi ne guda biyu shi wanda yayi da girman kai sakamakon sa an ce lam yanzu Allah ilayhi Allah ba zai kalle ki ba shi kuma wanda ba da girman kai ba amma tufafin ya sauka kasa shi kuma wanda ake fafin nari za a yi masa azaba gwargwadon mai ya sauka kasa inci ɗaya ya sauka da irin kawo to gwargwadon azaba ta inci ɗaya kenan inci biyu ya sauka da irin kawo to wannan gwargwadon azabar wannan kenan akwai kuma wanda suke wani kuskuren fahimta din su masu ce ah ai ga sai na Abubakar da ya ga an ce shi ba girman kai ke ba kaga anan gurin su ba su fahimci hadisin Abubakar da yana nan cikin Bukhari shi zai na abubakar ba wai an ya su tafafin kamar to ai inda ahada shaqqi izari yastarhi illa an aka ata'ahada wani sashi da zani na yakan sauka ya sassauta kasa ba da niyya ba har sai dai sashi ne suna dawo da shi to tambayar da abubakar yake saukar da ya kasa kafin ya dawo da shi yana da laifi ko ba da laifi sai manzo Allah sai anta lasta min man yuzuru ko yana an tuba da jama'a kai kai to kaga shi kan Abubakar ya daura laifin sama da yadda sawo amma a cikin tafiya ko aiki zai iya kwancewa tun da zuni ne ba wando irin namu mai ne ya yi kasar idan sawu sai kuma sake mai da shi ba ya lafi kai kuma sai da ka zai kan tsaya ya auna ya yi gidan tafin kasa kana ta kasa kasa har an kafa kasa gaba daya kuma sai ce bi da kuma zai na wata ka ɗauko jin abin ka kuma da shi dan haka da yayin kowa lalle tufafi na mummuni ne cikin kokarin sai dace abin ta kusa idan sawo ba namiji mace kuma lalle a ga ya kai kasar idan sawo sawa'un zira'i ɗaya ne zira'i biyu ne inci uku ne ya dai kasar idan sawo almuhim kasar idan sawo inci biyu ne ya sauka kasa uku ne zira'i ne a'a ba zira'i bane ba ɗaya ne ɗaya ko ɗaya biyu ne wannan duk nasoshi na shari'a sun nuna lalle ya sauka kasar idan sawo dan shine ma'anar yi da yidinuna alaihinna min jalabi jalabibihinna wa salam wanda ya zama tawili mutum ya ce wai da mana ne halatta da ranar ya halatta gaskiya wannan kuskure ne wato ya kamata mutane lokacin da aka ce ga abu kaza cikin musulunci kafin su yi wa abin dariya ko gini su bincika su cikin Allah da manzon sun kishar an dawo ko don idan mutum ya yi izgili da abu zai kai ka kafin amma idan ka yarda shari'a ne sai dai ragwancinka da kasalancinka da rashin himmar ka kasa ba kai ba wannan hukuncin ka kai ba kai ba bai kai kafirci ba amma idan mutum yawa abin dariya ko izgili ai ga mutanen nan ai ga kasalan ya shiga cikin qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazun kada ka kafartum ba da imani inna abu an ta'ifatu minkum wa abdu ta'ifatu bi annahum kanu mujrimin da haka duk abin da aka ce mana sunnar manzon Allah kar mu yi awa abin dariya ko izgili zai iya kai mutum da dadda ka yarda cewa sunnar manzon Allah ce amma karfin imanin ka bai kai ka aikata ba kana da sakaci kana da rauni irin naka shi kenan sai zanto za a kama kan da laifin rauni ba da zan kafirci ba to wannan shine abin da ya dace ne amma mutum ya ce zai sa bakin sa yake ai abu kaza kenan ai abu kaza kenan mata idan sun gama ta mai hijabi sai zo wata ninja haka suke cewa marasa kunya daga cikin su mazaje idan sun ga namiji ya bar gemu a ce gashi kaza kaza kaza da ne kaza idan yana tafiya da asoki idan ya dage kafar rundunsa duk yana kokarin raya sunan annabi amma sai a rinka mutum izini wallahi tallahi wannan zai ce mutum da wata kalma da wannan uwa ya faɗa min yau mai haɗari cewa a cikin wannan zaɓe da aka yi na kwanan nan akwai waɗanda kawai da an ba su kuɗi su sun karɓi kuɗin obatin ko MPDB suka je na farko dai suka zaɓi PDP din a wata jiha ne daga cikin jihohin nan na yamma bayan ya zaɓi PDP din kuma sai na yan soke da suke bayan ya dangwala sai haka ya haka ya haka sannan kuma ya ce sun kuma su wallahi su kaga wannan kafirci ne akwai kuma a nan kuma wanda suka gaya wata ta wallahi sai ta tsariya tsaye wallahi sai dan armiya kada shi ma da wadansu ƙananan armiya ne su sani shi can babban arna su nan wurin kananan arna daga kasa a wasa ne ba abin ba ma'ana kana daukan addini ma wasa ne wani ya ce sai mai sallah ka ko san sallan nan Allah ne shar'an da cikin littafin sa kuma an an da zaka musulmi kuma sai ka zo ka ce sai mana sallah ma'ana ubangiji ya ce ayi sallah ka kuma kace kar ayi yanzu Allah kake mai ruwa musulmi yanzu in kai ba arne bane to bai kai kuma ya kamata mutane su kiyaye wannan a kullum a ce muku duk wanda ke cikin PDP kada yi ne a cikin PDP a kowane gobe kila ba a samu yawan ne amma dai bangaren Obasanjo arna ne a PDP ko ba haka ba Obasanjo arna ne an iya samun musulmi a cikin PDP irin suwa ne irin suwa ne irin suwa ne a samu mai titin mutunci a cikin PDP a samu kila wani ma waliyin Allah ne a PDP dan sai cikin ta ta hada komai da komai amma duk wanda zai so ya tsaya yana cewa sai arne sai mana sallah to wannan fi kafirci amma yanzu misali idan ka ɗauki gwamnan jihar Niger kace sai Abdulkadir Kure wannan kowa zai da kai Abdulkadir Kure yana cikin masu kishin musulunci tun lokacin da yake aiki a Abuja ga kuma bai kama gwamnan jihar yana cikin mutanen da gwamnan Zamfara yake cewa wanda ya fi kowa goyon bayan su cikin gwamnoni kenan kan shari'a so kaga dan PDP ne kaga idan muna ne da ba abin da zai hana PDP ko ba haka ba mun zabe shi kuma wani abin mamaki shi shi ne yake so a yi shari'a mutanen jihar ma ba su damu da ita akwai wani lokaci ma da ya a tambaya wai zuwa yi masu ɗan kishi kishin aka ce ni akwai suwa da suwa ne ki kawai kuma za ku taimako zan da zangar lumana ku yi cewa kuna nan shari'a don kuwa da duk ruwa in yi muku Allah sarki ga mutum zuwa babu da ni nan muna ga wani na so ya yi ma wani zuwa ku ne kawai kaga a nan gurin kenan ina so in nuna magana ne dan mutane kar su fahimci cewa muna nufin PDP um, muke yaƙa ko PDP a a a'a dukkan wanda yake gara arne da musulmi to ka tabbatar shi arne ne dukkan wanda yake sai arne sai mara sallah ba ruwan shi daga sallah ka tabbatar arne ne da haka ya kamata ya jaddada tuba ya jaddada musulunci ba mu ce fitar da dini ba yi ra'ayi ne kuma kada goyi bayan arne sannan akwai wadansu ɓata gari da suka tashi daga Kano wai suka je suka wa gafan Obasanjo sai murna kaga wannan ya kamata jama'a su musu Allah ya yarda dan ba da yawan mutanen Kano su na je su rika mutanen Kano su musu albasa sun suka wa wadansu ɗan gafara sun tashi daga Kano sun yi cewa su masu zo daga Kano sun zo su yawa Obasanjo jama'a suna tashi a kuma mutanen sun za a dan bakin cikin da ya faru na gwamnatin jihar Kebbi shi ma kawai dan sakar da ya ana yanka kek ne yanka kek kuma ba an ba Allah ya hada mu da musiba wato aka fara wannan sai mu ta addu'a mu ta addu'a amma muna cikin musiba daga ƙarshe yana jan hankalin yan uwa cewa um, a gobe lalle jama'a su fita su yi zaɓe kamar yadda muka faɗa da zuwa hudu juma'a dan a sami nagartattun 'yan majalisa waɗanda za su taimaka wa gwamnan da Allah bai wa mulkin Kano ya kasance an sami tabbatar da gwamnati mai adalci su waɗanda suke 'yan hamayya suna ƙoƙarin yin yankan baya ta hanyar yin magudi su samu wani adadi na wakilai a majalisa mai yawa don su launin tafiyar gwamnati gaskiya gwamnatin suna cike da kalubale mai yawa ya kamata mu